Ganin yadda kamar da wasa ɗaukewar wutar lantarki ke neman zama ruwan dare a 'yan kwanakin nan a nan Nijar, musamman a jihohin da ake kira na yankin kogin kwara wato Flav Nijar ko kuma kogin Isa, waɗanda suka hada da Doso ya mai da Tilaberi, ya sa jama'a fara kokawa kan wannan al'amari da a yanzu haka ake ɗanɗana kudarsa, kamar yadda za a ji daga bakin wasu masaunan birnin Yamai. Sunana Abdulrazak mazaunin birnin Yamai. duk wanda ka gaya da wani firigon shi cikin gida bar magana hasara da ya yi ba ta kidayewa wani dan kasuwa da dauko sulani ya saida ko su kayan marmari ko na shaye-shaye haka sun ɓaci tun da huta yau ta shiga cikin rayuwar mutane idan babu ta baka rayuwa wani bai iya kwana sai da huta wani bai iya aiki sai da huta sunana Adamu Alasa da kullum matsala guda ce hanyar birnin Kabi Boto ya hwadi hanyar birnin kabi foto ya faɗi kullum ita ce muke ji ya kamata a ɗauki mataki a kan wannan yanzu kaga akwai wata matsala guda masu in dai uwaye za ka ba yaro sulani ka haushe ka ɗanɗana tun da in ba haka ba wallahi kuna ɗura mai yara solani wallahi kuma su tafke da zawo zahin gama da ake ciki ga sabro kai wallahi a tausaya A ƙarƙashin wata yarjejeniyar kasuwancin da aka cimma a shekarun baya, jamhuriyar Nijar na sayan wutar lantarki daga Najeriya. Sabili kenan kamfanin wuta na Nijalek ke danganta halin da aka shiga da faduwar falwayar jigilar wuta. Sai dai labarin ya sha bamban a wajen wasu 'yan ƙasa irin su Salisu Abba mai gareji. Ni ban mayar da ba da wani foto ne ya faɗi ko wani abu kawai ina ji akwai bire babban matsala da ba sa so su waɗi. Ko biye rashin biya ne ma a can da ake ɗauko mana wutar ba yi ko kuma menene babu wani kamfani wadda yake kamawa shi ma ya sai da mana wuta rishin kishiya rishin kwankiran kamfani ɗaya ne sai abin da suka dama suke yi da mu a rubutacciyar sanarwar da ya fitar kamfanin wutar lantarki ya alakanta matsalar da ake fama da ita akan tangardar wayar da aka samu kan hanyar birnin kebbi zuwa doso to amma wani kusa a kungiyar kare 'yancin jama'a a fannin makamashi ko da yayi droit à l'énergie abba dan illela umani na cewa bai gamsu da wannan hujja ba a ra'ayinsa akwai buƙatar gurfanar da kamfanin wuta na ƙasa a gaban kwaliya saboda zargin saba alkawali ya ce mun kai sun ka ce ga abin da an nasu sharuɗa mun ka ɗoka to don me yasa mu sharuɗan da sun ka sa hannu na su bamu wuta ɗari bisa ɗari su kasa bamu yanzu in ka ɗauka a shekaran jiya da an kaɗu tun ƙarhe goma na dare da an ka ɗauke mana wuta ma ba a maido mana ita ba sai ƙarhe biyar da minti talatin na asuba to kai saboda Allah in ba da ma Allah yake Allah ya ruhu asiri ba da mana ce yanzu da ba su hallaka mutane ba ga yara ga sabro ga menene kenan dan haka Nigeria idan suna iyawa ya kamata mu ga yadda za mu yi mu tahi mu kai ƙarar Nigeria saboda mun yi rajajena da ita za ta ba mu wuta ba ta ba wuta ba. Na tuntuɓi jami'ar hulɗa da manema labarai a kamfanin Nijalek Madam Ada Binta ta wayar telefon don jin inda aka kwana game da ayyukan gyaran wannan matsala sai dai bata amsa kira ba. Haka shi ma ministan makamashi Ibrahim Yakuba da na kira bai ɗaga wayar ba. Inda da akwai kula da mutane in a wata ƙasa ne aka yi haka wallahi ministirkin da ke kula da wuta da ya bar aiki kula ce kadai ba a yi da al'umma jamhuriyar Nijar kasar da Allah ya hore wa hasken rana ya kuma albarkace ta da kogin kwara Flav Nijar na ci gaba da samar da wutar lantarki ta hanyar injina a daidai lokacin da illolin canjin yanayi ke toye ayyukan da galibin 'yan kasar ke dogaro a kansu wato noma da kiwo Sule mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar